بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين at-takrimul ilahi wannan Allah madaukakin sarki an tattauna a wannan aya mala'iku dan adam sa'annan iblis jinsi uku kenan nau'i uku kenan Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka annabi adam har yasa yace ya mala'iku su yi masa sujjada to za mu gani wace irin sujjada ce kuma sujjada kala nawa ce insha Allah wa iz qulna lil mala'ikati wa ka katuna iz sa'ata waqta qulna mala'ikati lokacin da muka fada ma mala'iku muka ce masa me muka ce musu usjudu adama ku yi ma annabi adamu sujjada annabi adamu kenan abul bashar Allah ya ce mala'iku ku yi masa sujjada dama su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaruna ana cewa su yi masa sujjada fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai aka togace wani makhluki daya aka ce illa iblisa sai iblis shine kadai yake yin sujjada me yasa aka ce aba yaki wastakbara yayi girman kai ashe girman kai shi ke haifar da sabon Allah shike haifar da yi ba shari'ar Allah ta waye wa kana minal kafirina sai zamo kafiri Tun da Allah madaukakin sarki ya sa ya sujada sai girman kai wannan girman kan da ya shi ya fitar da shi cikin ni'ima Allah ya la'ance shi ila yau mil kiyamati to sai aka ce wal mala'ikatu wash shayatinu arwahun la tisalun bin nas la na'rifu haqiqatahu da mala'iku da shaiɗanu, da aljannu da menene da menene Allah ya hore musu wani tsari yadda suke iya saduwa da ɗan adam su shiga masa ko su kusa da shi ko su yi masa wani abu ba za mu iya gane yaya suke ba balle mu iya gano yadda suke hulɗa da ɗan adam la na rufe hakikatahu ba mu san hakikanin yadda suke ta'amuli da ɗan adam ba bal to me za mu yi dangane da wannan sai aka ce nu'minu bima warada fihi sai mu yi imani da abin da ya zo dangane da mala'iku da aljanu mu san halitta ce Allah ya halicce su suna ganin mu mu ba ba ganin su yaya hakikanin su yake ba mu sani ba yaya suke hulɗa da dan adam waya ce telefon ne menene a'a duk ba mu sani ba sai dai ka yi imani da shi duna bahasin anil kaifiyati wal hal wal ma'al to matsalar sujjada ta shigo cikin wannan matsala sai malamai suka ce wasujudu nau'ani sujada kala biyu ce sujudu ibadatin wata alihin wa huwa lillahi wahdahu <clears throat> sujjada ta bauta kai ma mutum kai ka bautata ma Allah kai sujjada aka ce Allah kadai <clears throat> za a yi ma wannan shi kadai yake bantu da wannan kuma sujjada da ake ma Allah na ibada sujjada ta ibada tana bayyana ne cikin ɗayan abu biyu walahu mazharani imma wad'u jabhati ala al-ardi wa huwa al-mu'tadu fi salati ko dai ka ɗauki goshinka kaskafa a kan ƙasa ka yi ma Allah sujjada kamar yadda aka saba a cikin sallah mazhari na farko kenan wa immal inqiyadu wal khudu'u wal khudu'u li muqtada iradatihi ko a mika wuya a kankan da kai a kaskantar da kai dan abinda Allah ke so kamar Allah madaukin sarki ce wan najmu wash shajaru yasjudani suna sujjada amma yakhda'ani li iradati Allah subhanahu wataala قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها wannan sujjada kenan na na khudu'i da inqiyadi kala ta farko kenan sujjada muka ce nau'i biyu ne saura nau'i na biyu wan nau'u nau'i na biyu na sujjada sujudu tahiyatin wa takrimin min ghairi ta'lihin sujjada na girmamawa da gaisuwa ba tare da an bautata ma kowa ba ka sujudul mala'ikati li adama kamar sujjadan da mala'iku suka yi ma annabi adam ai ba bautata masa suka yi ba sun yi masa sujjada ne saboda girmamawa da ban girma bin umarnin Allah wa sujudu yaqub wa auladihi li yusufa kamar irin sujjadan da annabi yaqub da ƴaƴansa suka yi ma annabi yusuf wa hadha wannan sujjada ta gaisuwa da girmamawa في رأي أكثر العلماء كان مباحا إلى أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكا ce da ya halatta a har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya soke wannan hukunci ya ce a'a musafaha za a yi me ya faru sai yace ce wa anna sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi su ne suka ga manzon Allah ya kira bishiya bishiya ta zo ta sujada ala hadd qawli ja'at li da'awatihi ashjaru sajidatan تمشي إليه على ساق بلا قدم أليس كذلك قالوا له حين سجد له الشجرة والجمل sai suka ce nahnu aula bis sujudi laka min ash-shajarati wal jamal sharid ya manzo Allah ai mu muka fi cancanta da mu yi masu sujada da bishiya fiye da bishiya ko rakumi fa qala lahum sai manzo Allah alaihi wasallam ya ce la yan bari yusjada li ahadin illa lillahi rabbil alamin ya ce bai kamata ba bai dace ba bai halatta ba a yi ma wani sujjada sai Allah madaukin sarki wani hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an sujudi lil bashari manzon Allah yayi hani a yi ma wani dan adam sujjada wa amara bil musafahati yace musafaha za a yi fi hadithin rawahu ibn maja fi sunanihi wal busti fi sahihihi an abi waqid an abi waqid an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu wal khulasatu ittafaqatil ummatu al'umma baki dai an ittifaki ala anna sujuda li adama lam yakun sujuda ibadatin wala ta'azimi. ma'ana sujjadan da mala'iku suka yi ma annabi adam ba sujjada ce ta ibada ba wa inna ma kana ala ahadi wajhaini imma in inhinau wat tahiyya ko sun kuyawa suka yi suka yi gaisuwa ko kuwa a'a sun yi ne wa imma qiblatan kal ittijahi lil ka'aba ba a sujjada ba a yawan makhluki sujjada sawa'an da nufin girmamawa ko ibada duk an hana wa'annan baki daya wa qulna ya adam iqra فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة sai muka ce ya adamu da kai da matarka duk ku zauna a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya yalwata musu ya yi musu albarka ya yi musu karamci ya ce adam da kai da matarka ku zauna a cikin aljanna wa kula min ha ragadan haithu shi ituma ku ci ku sha a cikin yalwata duk inda kuka ga dama duk abinda kuka gani a cikin aljanna an halatta muku ku ci ku sha ku ji daɗi amma saura abu ɗaya sharaɗi wala takraba hadhihi shajara fatakuna min zalimin dhalimin tabi'an dan adam da zaka ka sa shi cikin gida ɗakuna ɗari ka ce duk ɗaki 99 an baka dama ka shiga cigo ka bude amma ka ga wancan ɗakin kada ka kusa da shi to duk wannan 99 kuma ba za su sha masa kai ba sai wancan mai ke ciki yaya aka yi duk abin da aka hada dan adam to nan tabi'arsa ta fi karkata aka ce duk abin da ke cikin aljanna an halatta mu je ku ci amma wala taqraba hadhihi shajara mana dan adam baya son doka kenan ya fi son a kyale shi saki ba kaidi ba haka bane ba wala taqraba hadhihi shajara kada ku kuskada ku kuskura ku kusanci wannan bishiya in kuka kusanci wannan bishiyar fatakuna min az zalibina za ku zamo cikin azzalimai mana kun saba ma Allah madaukakin sarki kenan don Allah ya kafa muku dokoki guda biyu ya ba ku dama ku ci duk abin da gani cikin aljanna ya kafa muku doka yace wannan bishiyar kwaya daya kada ku ci kada ku kusance ta to duk sa'an da aka ce maka karka yi abu to nan shaydan yake zuwa yana kawata maka an fahimta fa azallahuma anha sai shaidan ya zo ya yi musu mai ya zo ya mai ya yaudare su don ya fitar da su cikin aljanna ya sa su kai zamiya sai fa a zallahuma shaitanu an ha fa min maka na fili sai ya yaudare su ya kawaita musu ya ce ai ba abin da sa aka hana ku cin wannan bishiya sai dai kada ku zamo menene kada ku zamo kaza kaza kada ku zamo kaza kaza to dan adam kuma illa an takuna min kaza min al khalidin ko to dan adam yana son jin daɗi yana son kuma dawwama abinda abinda dan adam kenan ke sai yazo yace hal lukuma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla na nuna muku bishiyar da ɗan kunci mulkin ku zai tafi kuma ba za ku shikenan ba mulkin ku shikenan har abada to sai ya kwadaita musu abinda dan adam ke so to sai ya ɗauki wannan dama sai ya yaudare su shi sa suka manta da abinda Allah ya ce musu sai suka ci bishiya sai shine zama sanadiyan fitansu a cikin aljanna wa kulna sai Allah madaukin sarki ce ihbitu ku sauko daga aljanna zuwa kasa ba'dukum li ba'din aduwwun sashi a cikin da sashi sun zama makiyan juna kenan inna shaytana lil insani mu mubin wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hinin za ku tabbata a ban kasa ku ji daɗi a ku rayu zuwa wani lokaci ita ma doron kasan da za ku rayu a ciki ba har abada ba ne fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adamu ya samu wasu kalmomi daga ubangiji kalmomi shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kalmar da Allah ya yi masa ilhami kenan sai yana ta maimaitawa sai Allah madaukin sarki da ya dawo daga daga abin da suka yi fataba alaihi sai Allah madaukin sarki ya karbi tubansu innahu huwa tawwabur rahim lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki shine mai karban tuban dan adam shine mai jin kansa qul min ha jami'an muka ce ku sauka baki daya fa imma ya'tiyannakum minni hudani in shirya ta zo muku daga gare ni faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna duk wanda ya bi shiriyar Allah to baya jin tsoro kada Allah ya tawaye masa aikin sa na alkhairi ko baya jin tsoro kada Allah ya dauki laifin wani ya dora masa ma'ana ka shiga cikin aminci kenan in ka bi shiriyar Allah amma in ka bi shiriyar shaydan to shikenan ka halaka kenan wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu kafirci kowa ya san kafirci mutum ya kafirce da Allah ya kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirce mu alqur'ani ya kafirce mu shari'ar musulunci to wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu yaya ake karyata ayoyin Allah madaukakin sarki a ki gaskata su a ki aiki da su a ki bin dokokin su ai karyata su kenan ko ulaika ashabun nari su waɗanda suka kafirce suka karyata littafan Allah da manzannan Allah suka kibin dokokin Allah aka ce ula'ika ashabun nar wa'annan su ne ‘yan wuta hum duk wanda ya shiga wuta da sababin kafirci ba zai fita ba har abada amma duk wanda aka saka shi wuta saboda ma'asiya sabo da yayi laifuffuka da yayi to za a je a yi masa azaba akwai lokacin da aka saka mashi in lokacin ya kai Allah zai fitar da shi اقرأ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما حقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكونوا الحق وأنتم تعملون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل يا كو آئن النبي أكوبا اذكروا نعمتي عليك نعمتي التي أنعمت عليكم ku tuna ni'imata da ni'imta a kanku ni'imar da na yi muku in aka ce ka tuna ni'imar da Allah ya maka ana bukatar abu uku kenan ka tuna a cikin zuciyarka ka fada da baki sa'annan ka yi aiki da gabobinka ayyukan da ke nuna cewa kana gode ma ni'iman Allah madaukin sarki kenan ka faɗa da baki ka sani da zuciyarka Allah ya maka niyya Allah ya maka ni'ima Allah ya sauka maka da ni'ima ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka ilimi ya baka mulki ya baka sarauta ya baka menene da menene baki ɗaya Allah ya yi maka ni'ima ni'imomin Allah suna da yawa ka tuna wannan a cikin zuciyarka ka yadda da haka mataki na farko kenan sa'annan nan na biyu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allah ya hore mana ga zakata ta shekara Allah ya hore mana ga kaza kaza kaza ka tabbatar da cewa Allah ya maka ni'ima sa'annan ka tashi gadan-gadan kana ayyukan da ke tabbatar da cewa ka gode ma ni'iman Allah madaukin sarki yace ya bani isra'ila ya ku ya'yan annabi yakuba uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata da nayi muku daga baya ayoyi za su zo su kawo wa'annan ni'imomi da Allah ya musu wa aufu bi ahdi ku cika alkawarin da na yi muku na ku gaskata annabawa da manzannai ku gaskata attaura ku karbi ku gaskata alkur'ani ku gaskata littafan da Allah ya saukar ufu bi ahadikum zan cika muku alkawarin ku yi muku kyakkyawan sakayya wa iya ya farhabu ni kadai za ku ji tsoro kada ku ji tsoron kowa kada ku ji tsoron komai in ka ji tsoron Allah shi kadai to sai Allah ya sa komai ma yana shakkaka ko yana jin tsoronka amma in ka ki jin tsoron Allah ka bijire ma addinin Allah ka bijire ma shari'ar Allah sai Allah ya saka maka wata fitina komai kuma sai ya baka tsoro komai sai ya razana ka komai sai ya firgita ka iwa iyaya ni kadai farhabuni ku ji na ku kiyaye ni ku guji azabata <coughs> wa aminu bima anzaltu ku yi imani ku ba da gaskiya da abin da na saukar musaddiqan lima akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku alqur'ani kenan alqur'ani ya zo ya gaskata abin da ke cikin attaura ya gaskata abin da ake cikin injila na gaskiya baki ɗaya. ashe akan haka ƙaryata alqur'ani suna ƙaryata littafinsu su ne su ma ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamo farkon wanda zai kafirce da abin da na saukar muku wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku musanya ayoyi na da tumuni kaɗan ma'ana jin daɗin duniya ina ma'ana kada kai musanya ayoyin Allah addinin Allah shari'ar Allah littafan Allah da tumuni na duniya ma'ana duk sa'an da ka ɓoye gaskiya ko ka kifa gaskiya saboda za ka samu kuɗi ko za ka samu mulki ko za ka samu makami ko za a yabe ka ko za ka samu suna duk wani abin da ya sa ka danne gaskiya ka tawaye gaskiya ka ɓoye gaskiya don ka samu wannan abin to ka yi hasara ka ɗauki abu mai tsada ka bayar ka karbo abin da yake mai arha abin da yake ma ba shi da amfani abin da Allah yake faɗa ce latubayyinunnahu lin-nas taktumunhu latubayyinunnahu tabbas ku bayyana ma mutane gaskiya yadda take ba tare da bin sun zuciya ba ba tare da nifaka ba ba tare da riya ba duk sa'an da siyasarka ko kasuwancinka ko mulkinka ko almajiranka ko son suna wajen almajiranka ko karantarwanka ko kana son suna a cikin da'awa duk abin da kake yi ya sa don ka samu wani abu a ciki ka ɓoye gaskiya ko ka danne gaskiya ko ka kifadar gaskiya to kana cikin waɗanda suke allazina yashtaruna bi ayatin lahi samanan kalila wa iyaya Allah madawakin sarki ce ni kadai ni za ku ji tsorona ku ji tsorona ni kadai kada ku ji tsoron kowa sai dai ku ba kowa hakkinsa kasancewa an ce karka ji tsoron kowa sai Allah to kada kuma ka rena kowa saboda dan adam da kake gani din nan Allah madaukin ke ce wala kad karramna bani adama Allah ya girmama dan adam kai ma ka girmama shi gwargwadon girmansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce umirna an nunzila nasa manazilahu an umurce mu mu aje kowa matsayinsa wanda ya girme ka ka girmama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana duk wanda baya girmama na gaba da shi baya tausaya mana kasa da shi manzo Allah ce ba ba namu bane wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna wala talbisul haqqa bil batili kada ku ɗauko ƙarya kuna rufe gaskiya kuna cudawa da gaskiya ku ɗauko ƙarya ku rufe gaskiya saboda me saboda wani samun wani amfanin duniya ko makami ko kuɗi ko mulki ko siyasarka ko ka samu suna wurin alƙwajen almajiranka ko kada tsoron almajiranka ka rufe gaskiya ka bin musu abin da suke so bil batili wa taktumul haqqa ku zo kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin wa ku kun san gaskiya gaskiya ce kuma kun san abin da kuke din nan ba daidai ba bane sa'annan sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa aqimus salata wa atu zakata warka'u raki ina ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku yi sallah a cikin jama'a ma'ana aqimus salata ku tsayar da sallah ma'ana ku tsayar da sallah farillan sharuɗai da rukunai da farillai da wajibai da sunnoni da mustahabbai sa'annan kuma aka ce warka ma'ar raki'ina ku yi ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana ku yi sallan jama'a kenan shi yasa namiji wajibi ne tashi ya je masallaci ai sallan jama'a mace kuma abin da yafi mata sallanta a gida shi ya fi mata lada to in ta ce za ta je masallaci kuma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilat kada ku hana bayan Allah zuwa masallacin Allah mata kenan amma in za su fita walle ya ta tafilati in za su fita kada su ji kwalliya su fesa turare su yi shigar da ba zai ja hankali ba an gane ko to shi yasa su manyan mutane duk mutum kowa duk mai kishin matarsa baya so ya ji ta fita ko da masallaci ne sun ya zama dole sai na Umar baya so amma manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallah baya sun matarsa ta fita ita kuma tana son ta fita sai ta zo ta shirya ta ce za ni masallaci to ya za ka da sai ga rai baya so sai a ce tafi to wani cikin salaf shi sai yayi dabara ko cikin sahabbai ne akwai sunan shi in insha Allah zan tuno fada baya son matarsa ta fita idan wata ce za ta fita ya ce to a dawo lafiya zai maza ya fita ya je ya bar da sau ta zo tana wucewa sai ya bugi dawawunta haka sai ta ji hankalinta ya tashi ranta ya ɓaci sai ya dawo maza ya dawo gida sai ta dawo gida ai daga yau masallaci lafiya ai ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa ba ta san shi bane ja take yan iska ne to kaga yayi kaga ma'ana uslubud da'awa kenan yayi hikima ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati bai isa da yace mata ki daina zuwa masallaci ba duk sahabi sayyidina Umar ya fi kowa tsanani amma bai isa ya ce matarsa karki je masallaci ba zai sai karki je buki karki je kwana asibiti karki je kaza karki je kaza ba haka bane ba amma sai ta ce to zan je masallaci yayi tunani hana ta zai yi za ta kama shi da hujja ya zai yi ce ta shi na adawo lafiya wa aqimus salata wa atuz zakata ku ba da zakkan dukiyarku balle a ce cikin watan azumin ramadana al'umma tana cikin wahala da rashin abinci Allah ya hore maka dukiya sai ka je ka bada zakka ta dukiyarka zakka noma zakkar dabbobi zakkan da Allah ya faranta maka sa'annan kuma kana da sauran dukiya ana son ka yi kyauta ana son ka taimako ka je ka ciyar ka samu wani masallaci ka ɗauki fiyo wata nauyi wata kwana watan ramadana ka ce zan ɗauki fiyo watan da za a sha masallacin nan duk har a gama wata nawa ne za a kashe wata ɗaya nawa za ka kashe wannan ya ce a'a ya ɗauki dabinon da zai kawo wanda ce a'a ba zan iya daukan fiyota wata ni kadai ba ba zan iya daukan dabino ni kadai ba amma ga taimako na koda kwandala ne wanda ya kawo naira hamsin wanda ya kawo naira hamsin wanda ya kawo naira ɗari wanda ya kawo naira ɗari wanda ya kawo naira dubu wanda in aka haɗa su sai su yawa fa sai a ɗauki nauyin mutum nawa a cikin masallaci in aka yi kiran sallah su ci dabino su sha ruwa su tashi su tafi kai ma ka samu albarka dukiyarka Allah zai sa albarka saboda watan azumi ciyarwa yana cikin abubuwan da ke kankare zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sa labari yace wata karuwa cikin karuwan bani Isra'ila tana cikin tafiya wannan matsala muna maimaita ta kullum saboda mutane su san muhimmancin ciyarwa sai ta ji kishin ruwa sai ta shiga rijiya ta sha ruwa a cikin rijiya da ta fito sai ta ga kare na jin kishin ruwa sai ta tausaya ma karen ta je ta koma cikin rijiya ta ɗebo ruwa ta bashi manzo Allah ce sai Allah ya gafarta mata karuwancin da ta yi duk barnan da ta yi saboda ta tausaya makare sai Allah nuna mata shi ya fi kowa tausayi sai ce je kike ma an gafarta miki balle dan uwanka musulmi yayi azumi in ka bashi ruwa ya sha ko ka bashi da biyu ya sha ko ka bude musu rijiyar bursasai a unguwansu za su yi azumi su sha za su yi alwala su yi sallah za su yi wanka za su yi abinci su ci su yi salati su yi sallah su yi salati wani irin lada za ka samu wajen Allah za ka samu ɗimbin lada wajen Allah watakila kai ne saboda ka zamo sanadi ya samu dabino kwaya biyar ko bakwai ya ci ya ballar ruwa ya sha sai Allah kai ma ya gafarta ma kurakuranka sai Allah ya sa ma albarka a cikin dukiyarka sai yasa ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'ina ku yi sujjada ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana aje je a sallah masallaci kenan ko wannan yana cikin ayoyin nasoshin da ke nuna cewa sallan jam'i kenan ko to sallan jam'i kuma ya danganci wanda za shi sallan jam'i din za ka yi zuwa sallar azahar za ka yi zuwa sallar la'asar za ka yi zuwa magarba da lisha mai yiwuwa to amma asbafa ka san kawaye gari kai dan kasuwa ne kowa ya ka shahara kowa ya san ka kana shakkan fita daga gidanka ka je masallacin unguwanku kana shakka akwai masu jiran ka kafin wannan mai zai yi wajibi ne akan sai fita ba wajibi ba ne sai ya tara iyalansa su yi su a cikin gida ko yan masallacinsa a cikin gida suna sallah har kafin lokacin da al'amura za zo Allah ya yi su sai ya fita ya je masallaci amma yana fita abin shi koko ko suna jira shi yana fita su fara masa a gida iyaye zai ma ya samu kwanciyar hankali a wajen sallah je su yi barna domin wani lokaci ai bari shekaru da suka wuce muna tattaunawa kuka ta cewa ai dan me akan dalibai kenan ake tattaunawa ko dan me za a ce limamin maka na sallah soja na tsaye dan sanda police na tsaye yana gadin sa shi police dan sandan baya sallah ne ba zai sallah aka ta fama na buga a buga mu buga a buga muka ce wata rana kwa zo kwa gane daga baya kuma aka zo na tambaya na ce ya halatta liman na sallah ana masa gadi dukkansu kuma suka ce e ya halatta a lokacin da suka ce bai halatta din nan ba iya sanin su kenan iya fahimtar su kenan to abin da yake faruwa shine duk lokacin da kake kai ka fahimci hakanan din ka yadda cewa akwai wanda ya fi ka fahimta ka bin masa koko alal akal kada ka dau abu da safi kada ka ɗauki abu da zafi waɗannan matakai da kuke tsaye a kai an hau kai an taka an sauka an ga kurakuran da ke ciki aka ga inda gaskiya take aka ga a ce menene yake daidai to shi yasa dole ka yadda kai almajiri ne dole ka yadda malamanka na gaba da kai dole ka sallama musu cikin abin da yake gaskiya ba a ce ka sallama musu cikin son zuciya ba an fahimta haka kai kuma malami dole kasancewa wannan aiki da Allah ya dora ka Allah sai da yace wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kaseerin min al'amri amri la'anittu kada ka bari ɗalibai su firgita ka kana jin tsoron su ɗalibi sai fushi tunda malamin sa ya saba masa sai da zuwa makarantar to in ka dogara kan ɗalibai to kai ma ka kauce hanya kenan zaka zo kana ɓoye gaskiya saboda kana tsoron almajiranka igra واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل

korike shi kar ku yi wasa da shi gaskiya yake faɗa saboda sun sani ai ɗabi'ar su ce ta kiya to sai su faɗa mutane ai gaskiya ne to amma su saboda ko son mulki ko son shugabanci ko son duniya ko jin tsoron ɗan abokinsa ko jin tsoron abin da aka taso tare ana yi to she ya sa su ki karban gaskiya ɗin amma sun san gaskiya ne kuma sun ce ma ɗan uwansu na kusa da su wannan ya fada ma sarkinsa harkuwansa ko sarkinsa ko wansu ɗan uwansa ko babbansa ku rike abinda Muhammadu ke fada fa gaskiya ne babu ƙarya a ciki to amma me ya hana kai ka karba sai Allah ce ata'muruna an-nasa bil birri yanzu sai ku rinka umurtar mutane bil birri da nagarta da ayyuka nagari ku ce musu sirri yana da kyau watan sauna an fusakum sa'annan ku ku manta da kawunanku ku bar kawunanku ku ba za ku ɗauka ku yi ba wa antum tatluna alkitaba halin kasancewanku kuma kuna karanta littafi a taura kun san gaskiya a ciki kun san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san komai ya hu, kama ya arifuna abna'ahum sun san gaskiyan manzon Allah da alkur'ani kamar yadda suka san ƴaƴansu afala taqiluna ba za ku hankalta ba kun atamuruna an-nasa bil birri yanzu sai ku rinka umurtar mutane da yin aikin alkhairi ai azumi ya kama ya kamata a ga canji ai azumi ya kama ya kamata kai kaza ai azumi ya kama ya kamata ka ciyar sa'annan kai baka ciyarwa sa'annan kai ba a ga canji cikin rayuwarka ba sannan kai kana yin al'amuran da ba a yi ko ba cikin azumi ba ma'ana dan me kake umurtar mutane a wajen tafsiri a wajen karatu a wajen lakca a wajen komai ne ne ka ce musu ai ga gaskiya inda take ga kaza kaza kaza amma kai ka nuke ka kibi saboda kana neman kuɗi ko kana neman mulki ko kana neman shugabanci ko kana tsoron almajiranka afala ta'qilun ba za ku hankalta ba wasta'inu ku nemi taimako a cikin biyan bukatanku da me bisabri wassalati wasta'inu al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi lidhalika atamuruna an-nasa bil birri tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ana da kaza tana aiki tainu ku nemi taimako a wajen biyan bukatunku da zuwa wajen malaman tsubbu masafa masu sihiri masu shirka masu kauda akida a a bisabri wasalati wasta'inu ku nemi taimako a wajen biyan bukatunku da abu guda biyu bisabri hakuri wasalati da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in matsala ta tashi za ta kawo matsala sai sheka je a fara sallah ke da kai da shi da ita da ni da mu abinda aka umurce mu kenan kada wani ya yaudare ki ya ce yana da wata hanya da zai bi da ke zai nuna miki zai menene da ke yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta je tana neman gata ai mata amfani ne wasta'inu bis sabr was salati je kiki zauna ki wannan aikin ga addu'o'in da zaki ta yi amma wai karki aiki wannan a a haka Allah cewa yi wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu in aka ce miki kina da gata gidanku akwai hali me miki girki daban mai raba abinci daban mai miki wanki daban direban da ke ga waɗannan tsari duk wallahi tallahi jin daɗin gangan jikinki za ki ji amma zuciyarki ba za ta taba samun lafiya ba ba za ki taba zama samun kwanciyar hankali ba ba za ki taba samun tuma'anina na zuciyarki ba eh akwai wadata gidan an kawo kuku mai girki in kukun ya dafa ke ki ɗauka ki je ki kai namijinki kar ki sa kuma a kai mishi a zo a ɗauka mai amfanin ki kenan in an yi kaza ke ma ki samu wani aiki da zaki ta yi a cikin auren nan saboda ki samu albarkan aure dama tun jiya mun faɗa cewa duk hanyoyin da ake bi don a warware matsaloli na aure ba hanyoyi ne da za su warware ba saboda an tsallake gaskiya abubuwan da ake faɗa ɗin ba su bane ba kowa na yin wannan wannan na yi wannan na yi to me ke sa al'amarin kuma suna da lalacewa da nana fatima sai na aliyu ana cikin fatara ana cikin wahala nana fatima ta yi aiki har hannunta ya kanta ya ga yar manzon allah yar fiyayyen halitta tunda aka halici duniya har ana da kasa duk duniya ba wanda isa ya daga yatsa tsaye ce mana na Fatima ubana akwai sai na na Fatima kamar yadda duk duniya ba wanda zai ce mana na Aisha mijina na na Fatima sai dai ta sa kanta ba haka bane ba na na Aisha ce mijina na na Fatima sai ta sunkuyar da kanta na fatima ta ce uba na na aisha sai sun koyar da kanta ta san ubanta bai kama kafan uban na fatima ba duk da shi tana aikin gida ta yi wannan ta daka wannan ta nika wannan sai dai na ali ya je sau nama ya je sau gari ya je sau menene ita za ta yi ita za ta wanke wanke wanke ita za ta yi nika har ta yi daka har an ta yi kanta sai sai ki je wajen manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallama ya baki wacce za ta zo ta taimaka miki ya hutar sheki daga wannan aiki ke ma ki huta ki kwanta ki mike kafa ki karanta jaridu ki kalbi talabijin ki karanta menene ki buga waya ba ki da komai sai buga waya sai kallo zai ta tashi ta tafi ba haka bane ba ko a daina kawo misalai eh wallahi tallahi sai su je ingila su aje kuɗi su je su zauna wallahi ya karanta ta karanta jarida ko da ya karanta majalla ya karbi talabijin sai su gaji wallahi suna so su dawo najeriya in gudun hijira suka yi randa aka ce an yafe masa wallahi in akwai jirgin da zai zo najeriya najeriya zai kwana wallahi da baki suke cewa ka karanta jaridan ka gaji ka karanta kalli talabijin ka gaji ka je ka tashi ka je shopping ka kashe kudi ka gaji ka dawo kana zaune kaman banza ba ka ba sai su gaji nana fatima abin da ke so na nana fatima ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafiya mai ke tafi da ke aiki kaza kaza kaza abin da yake so kenan na eh eto ki kwanta ki shanta ke baki aiki ko bai eh, yar manzon Allah sai je ki gida ina zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo duk wacce manzo Allah ce ki je ki ta yana na Fatima aiki a guje za ta je ba haka bane ba ya kawo mata wata ya kawo mata wa'ansu bai kawo mata ba sai da zai ce kiya ga in faɗa miki abin da yafi miki wannan ce eh ce in za ki kwanta ki fadi kaza ki fadi kaza ki fadi kaza kullum in za ki kwanta ya fi miki wa'annan abubuwan da za a yi miki dukkan su ga su cikin birni ka tambaye su ba wacce ba ta ba labarin da ba wacce ba a san labarin ta ba insha Allah tun daga gandun albasa su jera miki gadaje da kujeru har abbatuwa ba wadan kera gajere kenan ba har menene ba wata rana kina zaune dakin da aka gina aka shirya miki kaya miliyan biyar miliyan goma sai ga yau kina shawon waje kike so ki zo ki zauna ma dakin ya ishe ki leshikan da aka miki masu masu ɗan tsada wata ran sai ga yar kwari kike so ki daura yau abin da ran kike so me faru ba komai ya aka yi ba ai komai ba dan me ba dan komai ba ya haka kawai kuma kike so duk wannan gatar da aka yi miki gado nan dubu kaza katifa kaza matasai kaza da madu gadaje jere ana yi ki kwanta kan shi har gari ya waye ki kasa bacci bacci ya ki zuwa saboda me saboda hanyar da zaki sa ki zauna lafiya din kin kauce masa hanyar da za ta sa ka zauna lafiya din nan kai ma ka kauce masa mata to dole ka shiga wahala dole ka san ka ji ba daɗi dole ki sha wahala dole ki ji ba daɗi waye ce maki kowa ya ce maka gata shine ka samu abin da kake so a'a akwai abin da zai sa maka kwanciyar hankali cikin gata din akwai adadinsa in ya kai duk abin da ya sama wallahi ya zamo barna ya zama barna duk kuma Allah kuma ɗauki sarki ce wa mai yi baddil ni'imatallahi min ba'adi ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab sai Allah ya maka azaba azaba Allah na yi ya maka azaba kana da kuɗi ko kana da mulki shi yasa ki shaurara wannan rayuwar duniya da ke aka faro ta annabi Adam yana cikin aljanna daɗi bai cika ba sai da aka halicci mace ma'ana mace ta zamo lazimi a cikin rayuwa dole ne a tafi da ita da daɗi ko ba daɗi saboda ita ta haife ka ko wane ne kai amma ki sani cewa zafi da sanyi da ke ake sha ke ma za ki mutu yadda namiji zai mutu kuma za ki shiga cikin kabarin ki mijinki ba zai zo ba ubanki ba zai zo ba wanki ba zai zo ba duk wani ko wanki ba zai zo ba ke kadai za a tambaye ki to shi yasa ke kadai ki zaban ma kanki hanyar rayuwar da zaki ji ki samu tsira a wajen Allah madaukakin sarki wace hanya zaki bi malamin tsubbu malamin boka matsafa mayu masu menene da menene wallahi ba abinda za su tsina na miki shi dai su tara miki shirme na aljanu saboda sun saki cikin datti ba za su yi miki amfanin komai ba ki tambaya yaya ake salloli guda biyar ne sallolin su sa sanyin rai da sanyin zuciya da safe bayan na yi sallah mai kai kafin in kwanta ma mai manzan Allah ya ce na yi bayan na farka mai manzan Allah ya ce na yi bayan sallan asuba mai manzan Allah ya ce na yi bayan sallah azahar har zuwa dare in kwanta haka zaki ta yi haki mutum mai manzan Allah ya ce ki yi ki ce mishi dan Allah mai gidana yanzu kai ne kofar addini ba ta hanyar ka zan san addini tunda ka auro ni ka daure ka kulle ni a gida sai yadda hali ta yi aqidarka aqidata ba haka bane ba in ka sa ni karkace ban sani ba in ka sa ni a mikakkiyar hanya to sai kace dan Allah ba tashin hankali ba fada duk biyayyar da kake so zai maka dan Allah mai manzon Allah yace nayi da safi ki gama shi da Allah kirarrashe shi in ba haka ba wallahi tallahi zaki sha azabar Allah shi ma zai sha azabar Allah haka aka ce Allah madaukin sarki ce wasta'inu bis sabri abinda ba kya so din nan dole sai kin yi shi abinda ba ka so din nan dole sai ka yi shi menene ba kya so menene ba ya so hakuri kowa ba shi da hakuri kowa zuciyarsa ta kai masa haka kuma Allah madaukakin sarki da ya tsara abinsa rashin hakurinka gaziyawan hakurinki ba zai sa Allah ya canza tsarinsa ba har abada ki kalli annabin Allah annabi Musa za mu zo mu karanta ayoyi sai kin tausaya mishi sai ka tausaya mishi ba abin da yakin da bai ma addinin Allah ba ya yaki kafirai ya tada addinin Allah ya gaji ya ce ya Allah dauki sarki wannan ja'irin wannan kafirin wannan kaza Allah in baka halakar da shi ba ba abin da zai tafi ya hana ruwa gudu sai Allah ce to shikenan ko annabawa ne guda biyu suka roki Allah Allah ce kad ujibat da'atuk na karbi addu'an ku zai muku abin da kuke so amma a lokacin da nake so ko lokacin da kuke so zan yi muku abin da kuka nema din amma ai ma ba za ku canza min sunan alhayas ba za ku canza min tsarin rayuwana ba wannan fir'auna din nan da kuka ce na halakar da shi zan halakar da shi kamar yadda kuke so amma ni ma da na halicce shi ai kafin zuwa lokaci kaza akwai ayyukan da nasa zai yi sai wannan lokacin ya kai daga ran da aka ce an karbi addu'ansu zuwa ran da aka halakar da eh, da shekaru arba'in suna zaune suna jira wasta'inu bis sabri shekara arba'in kana jiran abu kwana arba'in kana jiran abu ai sai mutum ya ce na roki Allah har na gaji har yawo na ya bushe har makoshi na ba haka bane ba sai sa ba ki da wani abin da zaki ba ka da wani abin da zaka yi ka nemi taimako a cikin biyan bukatunki biyan bukatunka bis sabri da hakuri saboda hakuri na da wahala yana da ɗaci shi ya sa larabawa suka bashi suna asabir asabir sabir kamar maɗaci kenan ko shuwaka ko maɗaci abinda fi komai ɗaci sunan shi asabir a cikin larabci shi ya sa aka ɗauki wannan sunan aka ba hakuri saboda hakuri ya yafi komai wuya da hakuri da me wasu salati da sallah lokacin sallah ya kai kina zaune gida Allah ya hore miki kuna zaune Najeriya din nan akwai matan musulmai amma akwai matan kafirai za ga matan kafirai arna za ga tana da ciki ta da goyo wannan nan kaya na kanta za ta je sai ta je ta sha wahala tun ta samu abin da za ta ci sai ta neman makanta mijinta ya neman makansa amma ke da akwai ko babu akwai damar da aka ce ki zauna gida zai je nemo ya kawo da daɗi ko ba daɗi to ke ma abin da zaki sai zama lokacin sallah na kai kamar kina jira ne ma ki ji kiran sallah sai ki tashi ki tsari ki shiri ki sallah yadda manzon Allah ya ce ki yi sannan ki hakuri kina roƙon Allah ki daga hannu ya Allah madawakin sarki kai ka san halin da nake ciki banda kai ba wanda zai iya yaye min kai ne mai komai mai kowa yana jin ki ki da Hausa ki da Filatanci ki da Yarbanci ki da Kanuri duk abin da yake faɗa Allah yana jin ki yana shauraren ki saboda wata ta fito ta je ita da mijinta suka suka samu matsaloli a cikin gida ta taso tiryan tiryan da ta tashi ta bar gidansu sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ga wani kaza yayi min kaza yayi min kaza wa ashtaki na kai karana ga Allah ya manzon Allah kaza kaza ta fadi kaza manzon Allah ya fadi kaza ni dai na kai karata ga Allah Allah na ji ko baya ji sai Allah ya saukar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad bitahqiq sami'a Allahu qawlan lati bai ce lazi allati tabbas Allah ya ji faɗar wannan matar allati tujadiluka fi zawjiha da tazo tana jayayya da kai a cikin miji wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin jere muhawarar da kuke kai da ita ashe ma Allah yana jin maganar ki yana shauraron ki in kika yi daidai ya ɗaukaka ki in kika yi kuskure kika bi al'adu kika bi sabon Allah Allah ya kaskantar da ke kaskancin da mijinki ba zai fitar da ke ciki ba iyayenki ba zai fitar da ke ciki ba certificate ki duk duniyar nan ba wanda zai iya fitar da ke a ciki ki dogara ga Allah ki koma ga Allah kamar yadda nana Fatima ta dogara ga Allah ta koma ga Allah to wannan gatar da aka yi miki su je dubai su je ingila su je china su kawo miki kayan aure su kawo kada ya tsone miki idanu akwai abin da yake to lokacin ne za ki mori waɗannan abubuwa sai ki ji daɗinsu ki ji gatar da aka yi miki saboda wasu hana ki bauta ibada ba ba ki dogara a kansu ba wasta'inu bi sabri was salati amma fa ki hankali kai hankali nayi hankali mai hankali sallah din nan Allah ce wa inna halaka biratun illa alal khashiina ai sallah tana da nauyi su ne ne waɗannan masu tsoron Allah Allah bai ce wani ba bai ce wace ba bai ce wani ba sifofi ya kawo in kina so ki shiga ciki in kana so ka shiga ciki sai ka kalli sifofin allazina waɗanda yazunnuna ayyata yatayakkanuna alzannu bi ma'na al-yaqin huna min al-afdad waɗanda suka sakankance annahum mulaqu rabbihim cewa su za su hadu da ubangijinsu wa'annahum ilaihi raji'una ma'ana waɗanda suke tsoron Allah waɗanda suke tsoron Allah ɗin nan su ne waɗanda suka yi imani suka kudurce suka sakankance cewa wannan duniya wannan rayuwa da daɗi ko ba daɗi ba diman wa abadan za ta zamo ba za ta zo ta kare za a koma ga Allah tunanin cewa za ka koma ga Allah ɗin nan ina ma nan tunanin cewa za ka koma ga Allah ma'ana wannan rayuwar za ta zo ta kare ashe za ka mutu in ka mutu ashe za a binne ka kabari din nan ba ɗakin ne da akwai AC da fitilu da menene in in an dauke ne ba da inji ba a'a ana sa ka kabari an rufe ka kenan ayyukan ka sune za su haska ka ma kabari sune za su kawo ma AC sune za su kawo ma kaza sune za su kawo ma kaza su za su suna ɗebe ma kewa a cikin kabari sa'an nan a yi shekara miliyan a cikin kabari din nan za a waye gari ranar lahira akwai firgicin fitowa akwai firgicin tsallake sirati akwai tsoron karban littafi akwai tsoron misali. wayannan duk suna kunshi a cikin waɗanda ke jin tsoron Allah suka sakankance za su koma ga Allah to tunanin waɗannan baki ɗaya su ne za su karfafi gwiwarka su karfafi zuciyarka ka iya kai hakuri ka iya ka dawwama kana sallah har abada wa annahum ilaihi raji'una sun yakini cewa za su koma ga Allah ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yakuba tun daga yayan annabi yakuba suna nan ko sun kare sun kare ta yanzu ana karanta wannan ayan wasanni Allah ke yi da mu me yasa ake kawo mana labarin su saboda mu ga ayyukan da suka yi marasa kyau sakayyar da suka samu ayyukan da aka yi masu kyau sakayyar da za a samu kuma duk sa'an da aka kawo aya ko hadisi ko nassi aka ce ga sababin saukansa malamai suna da ka'ida suka ce al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususus sababi abinda za a yi la'akari da shi shine lafazzan da aka yi amfani da su sun shafi kowa ya bani isra'ila zkuru ni'mati ni'mati allati an'amtu alaikum mana bani isra'ila kai dai ne ya wajaba kansu su tuna niman da Allah ya musu kai Allah bai baka lafiya ba Najeriya ba gashi kana zaune lafiya ba duk kasashen duniya ba ana tashin hankali ba kai ba za ka zauna kai tunani Allah baka ni'ima ba je ka asibiti ga mutane suna kwance kai kana da lafiya ka je ka dawo kana da ilimi ka tashi kai abin da za ka yi ba ni'ima ce ba Allah baka ba kuma Allah zai tambaye ka wannan ni'ima da lafiya da ji da ilimi da kai kawo kana iya yi kana iya yi duk sai ni'imomi ne da sai Allah ya tsayar da kai ranar tashin alkiyama wallahi ya tambaye ka wata ran sayyidina Umar suna tafiya sayyidina Umar me yasa me aikin sa daga su da addinin Allah sai ya da addinin Allah sai musulunta da maguzawa sai mai ayyukan su kenan suna tafiya sai suka ji kishin ruwa sai suka samu ruwan sanyi suka ɗebi ruwa suka ba firiji ba ba fiye wata ba ba wani abu ruwan randa ko ƙasa yashi ma zai shiga a ciki amma da suka ɗebi ruwan sanyi suka sha wannan ya baya sha sai sai na umar ya yi musu wa'azi a nan kun ga ruwan nan da muka sha mai sanyi wa inna la nus'alu an haza yawmal qiyamati Allah zai tambaye mu wannan ne. kofi ɗaya sai na umar a cikin daji ba firiji ba ba lemun zaki ba kunun zaki ba ba lemu ba ba fiye wata ba ruwan rijiya ruwan randa ya ce Allah wa inna la nus'alu an haza yawmal qiyamati yace wallahi za a tambaye mu wannan ranar tashin alkiyama sa'an nan sai karanta musu aya thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im aka ce an-na'imu ismu jinsin dakhala 'alayha al fashamilat jami'al ajnas duk wata ni'ima da Allah ya baka sai Allah ya tambaye ka ina godiyar da kai shi yasa kai ma sai ka tuna da zuciyarka Allah ya maka ni'ima ya sa kana mallakan babur keke mota kana iya ci kana sha kana da lafiya kana iya tashi ka sa rigarka ka zau ka tashi ka karkaɗa riganka ka saka ma ai ba karaman in ba mace don ibur ilkais sai da ya jarumta ya yi kai kawo ya yi yaki ya yi menene da menene ya zo ya yabi kansa ya yabi dokinsa ya ce mai karre mai farrin mukbilin mudbirin ma'a kajal muri sakhirin hatta husailu min ali ya ce darirun kahu zurufin walidi a marrahu takalluba kafayin bi haitin muwassali ba abinda bai yi ba ya rayuwarsa wata rana ya zo yana kwance ya ce wa ma khiftu tabrihal hayati kama ara tadhiqu zira'i an aquma fa albasa wa buddiltu qurhan damiyan ba'da sihhatin fayalaki min nu'ma tahawwalna abqusa yace ma khiftu tabrihal hayati ai ban tsinke da rayuwa ba ban tsinke da rayuwa imril kaisu da zai haura kumi aje a soke rakumi a yanka a ci abinci bakin ruwa gadir Bakin ruwa a yi gasa a ci a yi abin da aka dama a yi ma sha'a ba tsoron Allah ba kuma ya ce imur kais yau shi ke kwance ya tashi ya sa riga ma ya fi karfinsa ma ta tabrihal hayati kama ara ku zira'i an akuma fa albasa yanzu imur ilkais ya tashi ya saka riga ma ba zai iya ba ina ga hawan doki ina ga zuwa yin masha'a ba zai taba yiwa ba shi da kansa kuma zai ce ala illa takun iblun fami iza yanzu in ba a samu rakuma ba sai a hakura da yanti kai fa in lam yakun wabilun fa tallun ba haka bane ba ya bi ayoyin suke zuwa nesa kuma wa in lam yakun tallun eh, wabilun fa tallun ba haka bane ba to shi yasa ni'imar da zaka tashi ka dauki hulaka ka sa ka kama hanya ka tafi wallahi sai Allah ya tsayar da ka ya tambaye ka je ka asibiti ka ga wayansu suna kwance wayansu ba motsi wayansu dab da mutuwa wayansu kaza da kaza da kaza ashe duk ni'imar da kake da shi din nan ni'imar da kika samu din nan sai Allah ya tambaye ki sai Allah ya tambaye ni sai Allah ya tambaye mu baki daya uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna mana wa anni faddaltukum ala alalamina ni na fifita iyayenku akan mutanen zamanin su na ba su annabci da banzanci na ba su daukaka na ba su albarka wattaqu ku ji tsoron yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a yanzu da bani isra'ila kada ake ku ji tsoron wata rana da za a koma a cikinta ba wani rai da zai iya saka ba wani rai ba wani rai da zai iya ba wanda zai iya ma wani komai kowa ta kansa yake yi wala yuqbalu minha shafa'a ba za a karbi ceto ba don ba za a duk inda ka kai da ɗaukaka ko da Allah ya da kai ya baka ceto baka isa ka ce ga wanda zan ceta ba sai Allah ya baka izinin ceto ya ce na baka mutum kaza kuma wani da wani na yadda da su ka cece su amma ceton na hannu ka ce ka ceci wanda kake so ba wanda zai yi wannan lahira har abada Allah bai bude wannan kofa ba yasa aka ce ka ji tsoron wata rana kai dan siyasa ka ji tsoron wata rana kai ɗan kasuwa ka ji tsoron wata rana kai mai mulki ka ji tsoron wata rana kai malam mai wa'azi ka ji tsoron wata rana mai menene mai da'awa ka ji tsoron wata rana mai karantarwa kowanne a cikin ku aka ce a ji tsoron wata rana wata ko yauman wata rana wani yini zai zo ranar tashin alkiyama la tajzi nafsun an nafsin shay'a mutum ba zai yi amfana ma uwarsa komai ba uwa ba za ta yi amfana ma ɗanta komai ba والأمر يومئذ لله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل بزاء كرب فانساب أوجن قوة wala hum yusaruna kuma ba za a ba za su ba za a ba su dama su yi taimakekeniya ba kuma ba za a taimake su ba to ashe wannan ranan tafi komai hatsari yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yanzu bani isra'ila kadai aka ce su tsoron wannan rana ko kuwa bani isra'ila da banu kowa da banu isra'ila da banu najeriya da banu ko ina duka suna cikin wannan matsalan kowa sai ya tashi gadan gadan ya tsoraci wannan rana to wannan rana da me ake tsoratar ta za a kiyaye ta ka bi Allah da manzansa mai Allah ya ce ka yi ka yi mai Allah ce ka daina ka daina mai manzo Allah ce ka yi ka yi mai manzo Allah ce ka daina ka daina ka shi mana ka gama da wannan ranar ba ka ba ka wani firgici ba za ka shiga cikin wani tashin hankali ba insha Allah اقرأ وإذ نجيناكم من آل فرعون azab, سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وآل وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم فتوبوا banu isra'ila kenan Allah ke musu gori yana nuna musu ni'imomin da ya musu ni'imomi guda goma za a karanto su duka ku tuna fa lokaci kaza Allah ya muku kaza ku tuna lokaci kaza Allah ya muku kaza ku tuna lokacin da muku yi muku kaza ku tuna duk waɗannan baki ɗaya amma sai da suka fada ma Musa ba za mu ba da imani da kai ba sai mun ga Allah kiri kiri to an fara farkon kun ga abin Allah madaukin sarki ce wa iz min ali fir'auna kutuna tuna wa zukur alwawa wa zukur kenan ku tuna lokacin da muka tsirar da ku daga fir'auna fir'auna kuma duk wanda ya taba zama sarkin masar sunan shi fir'auna ya sumo na su al'azabi suna gana muku azaba mai tsanani mummunar azaba wace irin azaba suke musu aka ce yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum sai su kama ƴaƴa maza su yanka yaya maza sai su kyale su Shi ne fir'auna ya mafarki ga abin da ya faru ya ga wuta ta taso sai ta je kaza ta yi kaza da ya je samu malaman buka masu kaza kaza sai suka fassara masa cewa mulkin ka zai kare a hannun wani yaro yace in dai kuwa wani yaro ne a cikin kasar mallaka ta to duk dan da aka haifa kashe shi za a yi sai ana bi gida duk inda aka yi haihuwa in ya mace ce sai a batta inda ana namiji ne sai a kashe shi saboda mai boka mai bashi labari ya ce mishi hannun wani ɗa ne bai ce ya ba da ya ce ya shek su kashe mata ya ce ɗa to da Allah yake ya fi shi ya nuna masa ikonsa inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan ɗan da ya zo sai ya kasa kashe shi sanadiyan wannan ya kashe kowa da lokacin wannan ya zo sai ya kasa kashe shi bai kashe shi ba saboda wannan ɗa akwai abin da Allah ya kaddara zai zo yayi yi ba wanda isa ya kashe shi duk ran da ka mutu lokacin ka ya cika kenan duk ran da ka mutu wallahi arzikinka ya gama duk abin da zaka zo ka yi ya gama kenan in kana da sauran arziki ko da kwatankwacin ledan fi wata ɗaya ne wallahi ba za ka mutu ba sai ka sha wannan arziki sa'an nan ka mutu sai aka ce yuzabbihuna abna'akum suna ka mazan wa yastahayuna nisa'akum su kyale ƴaƴa mata wa fi zalikum a cikin wannan abin da suka yi muku bala'un ibtila'un in matkan aka ce yuzabbihu abna'akum ace ibtila'u ibtila'i ne daga Allah in aka ce kuma wa nisa'akum akwai mana mana ihsani kenan min rabbikum azimin daga ubangijinku bala ibtila'i ne mai girma ko ihsani ne mai girma to ya aka faru wannan yuzabbihu abna'akum to sai aka ce duk wanda da aka haifi dan da aka haifa shi zai su kashe shi to sai aka zo aka haifi annabi Musa to ya za a yi kuma Allah ya kaddara annabi Musa ba zai mutu ba wannan lokacin sai ya tashi ya yi gwagwarmaya ya zama manzo ya isar da risala ya musulunta da zai wanda zai musulunta ya yi yaki sai ya tabbatar da addinin Allah sa'an nan ya gama ya tafi in wannan lokacin bai kai ba ba abin da isa ya raba shi da ran shi to ya za wasa za ta yi gashin mai riko ya za a yi da shi shi aka ce kya ga wannan da in kina jin tsoro kar shi ma a zo a yanka shi tattara shi ki je ki jefa shi cikin teku wannan a cikin hausa in kina gudun kar a zo a kashe shi je kike halakar da shi fa'alƙihi fil yammi dan da aka haife shi ɗan kankani ɗan tayi alƙi fil yammi ina mana al a cikin teku to amma sai aka yi mata me albishir la ta khafi wa ta zani banda Allah wai ki dauki danki hantar ciki dan kankanin jinjiri da aka haife jiya ko shekarun jiya ki je ki jefa shi a cikin teku sai Allah ya ce mata la ta khafi teku da abin da ke cikin sa mu muke sarrafa su wuta da abin da ke cikin ta mu muke sarrafa su yasa muka ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima teku bai isa ya harka ba sai da umarnin Allah wuta ba isa ta kuna ba sai da umarnin Allah harsashi bindiga bai isa kashe mutum ba sai Allah ya kiyale ya ga dama la ta khafi wa la tahzani inna radduhu ilayki kaga in kina tsoron fir'atun me yasa Allah bai ce ba kirke shi ba abinda za su yi mu mun ka za mu kare shi me yasa Allah bai faɗa mata haka ba Allah na da iko ce rike abinki ko sun shigo ba za su gan shi ba su shigo ba su gan shi ba Allah ba zai iya ba Allah zai iya me yasa Allah bai faɗa mata haka ba yace ki je ki jefa shi a cikin teku kiyaga la ta khafi wa la ta zani kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki inna radduhu ilaiki wallahi mu za mu dawo miki da wannan ɗadan ke jefa a cikin teku ba ma dawo miki da shi kadai ba yazo ya zauna ya ci ya mutu a'a wa ja'iluhu min al-mursalina sai mun sa ya zamo manzon Allah faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana wai mai ina ba na faltaqatahu alu fir'auna sai mutanen fir'auna suka zo suka tsinto shi li yakuna lahum aduwan sun je sun ɗauko shi ne don ya zama makiyinsu to me yasa aka ce liyakuna lahum aduwan ay liyakuna aqibatu amrihi aduwan lahum ba haka bane ba ko kai gida baka yin haka nan lokacin da kaje ka so ba ka keke ko babur uwarsa murna take ba haka bane ba da yaje buge fadi to ai da ma ka sai mishi ne don yaje ya jimma kansa ciwo ba haka bane ba ta san ba ka sai masa da ya jimma ran da aka kama murna ta yi amma da yaje ya fadi ya buge hankalin ta ya tashi to ai dama ka sai masa ne don ya je kashe kansa dama ka sai masa ne don ya je jimma kansa dama ka sai dan Allah tsakaninki da Allah abin da yasa aka sai masa kenan da abin da kin san abin da yasa aka sai masa kenan ai ranan kwacewa zaki kije kiya li yakuna lahum aduwan wa hazan haka aka yi har annabi Musa ya zo ya zama abin da ya zama ko wa in farakna bikumul bahara kutuna lokacin da muka rabe ge muku ruwa abu biyu suka faru mu'jiza na annabi Musa suna tafiya da jama'arsu sai suka samu kishin ruwa to za a yi salatul istisqa kenan ko za a nemi shan za a nemi za a nemi ruwan sha sai Allah ce Musa ka dauki sannaka ka buga dutse ana buga dutse sai dutse ya zama ruwa ana cikin tafiya kuma fir'auna za su zo su kama su sai Allah ce dauki sannaka ka buga ruwa ya dauki sannan sai buga ruwa sai ruwa ya zama dutse ya zama gada suka hau suka tafi ruwan ya rabu biyu inda suke zama dutse gada suka tafi bayan su fir'auna suka halaka don sai da cikin damuwa wasu sun da suka ce inna la mudrakuna ai ga sunan sun kusa kewaye mu kala kalla inna ma iya rabbi sai hadini yace a a akwai ubangiji na yafi karfin komai farko dutse ana jin ruwa, akwai ruwa cikin dutse ne aka ce buga dauki sandanka ka buga dutse sai ya dauki sandan sai ya buga dutse sai aka samu ruwa aka sha to ana cikin ruwa kuma gashi za a kama su ya za a yi nutsewa za a yi aka ce dauki sandanka ka buga ruwa ya ɗauki sandansa ya buga ruwa ruwa ya zama dutse shi ka san da dutse da ruwa da wuta da bindiga da harsashi ba abin da ke iya motsi sai da yadda sai da ikon Allah madaukin sarki shi yasa yace wa mahum bi dharri min ahadin illa bi iznillah duk sa'an da imanin kai kai haka to shikenan ka huta ka tabbatar da cewa daidai da harsashi ya eh, kasa ba abin da ya kai shi saurin fitowa daga fitowar shi harsashi da ya kama wanda zai kama sai in Allah ga dama in Allah bai ga dama ba sai harsashi ya zama ruwa an fahimta ah. wa iz farakna bikum al-bahra fa anjaynakum sai muka tsirar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da ala fir'auna wa antum tanzuruna kuma kuna kallo wa iz wa'adna musa arba'ina layla ku tuna lokacin da muka yi annabi Musa alkawarin birrai arba'in za mu je mu gana da shi mata Hasdun ijla min ba'adihi wa antum zalimuna da annabi Musa ya je gana da ubangijinsa kafin ya dawo bani Isra'ila sun canza suka dauki dan maraki suna bautata masa Badu Isra'ila da aka san su malaman aqida masu aqida masu tauhidi masu kadaita Allah annabi Musa ya je ya gana da ubangiji ya dawo sai shaidan ya zo ya sa musu suka zamo suka dauki dan maraki suna bautata mishi ya ce wa antum zalimuna a lokacin kun yi zalunci kun saba wa Allah madaukin sarki sa'an nan annabi Musa ya zo kuma aka sake sabon aiki janyayyen aiki ana shirya al'amura matsaloli ai kaza ai kaza ai kaza to ku tuba zuwa ga Allah aka tuba zuwa ga Allah summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuruna sa'an nan muka yafe muku muka gafarta muku litashkuru don ku gode ma Allah amma duk da shi mai bani eh, yahudawa suka yi yace ku tuna wa iz ataina musa alkitaba wal furqana ku tuna lokacin da muka baiwa annabi musa at-taura wal furqana da abin da ke rarrabe gaskiya da ƙarya la'allakum tahtaduna saboda ku ku shiriya amma duk da shi matsala ta zamo abin da ta zamo sai ce wa iz qala musa li qaumihi ku tuna lokacin da annabi musa ya faɗa ma mutanensa innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla yace kun zalunci kanku da kuka dauki a dabbobi ma saniya kuka dauka kowa ya san sa dan maraki suka sai akwai wata a cikin shi abinda ma bai ta karya karya ba shi kuka dauka kuma da shi ubangiji kuna bauta mishi wani irin karancin hankali kenan باتخاذكم ijla saboda haka me za ku yi fatubu ila bari'iku ku tuba zuwa ga ubangijinku mahalicinku faqtulu anfusakum ku kashe kanku wannan lokacin tuban su kenan wannan ya kashe wannan wannan kashi wannan in mutum ne aka kashe ana son a san wanda ya kisa sai waɗanda suke zanyi su ne ba sun barranta ba su bane sai su su kashe wanda to abubuwan da za a yi kenan tuban Allah ya karba faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum shine abin da yafi muku alkhairi wajen ubangijinku fataba alaikum sai Allah ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim in kuka yi haka Allah zai karbi tubanku saboda shine mai karban tuba shine mai karban tuban bayi mai gafarta ma bayi mai jin kan bayinsa to sai aka ce wannan ayoyi mai suke karantar da mu aka ce li kulli zalimin atin baghin nihayatun hatmiya duk wani azzalimi duk wani makiri duk wani mai tada fitina duk wani mai kulle kulle duk wani mai sai ya tashi hankalin mutane yana da iyaka yana da karshe fir'auna yayi abin da yayi yanzu ya zamo abin tarihi ka hayati fir'auna bil igraki fil bahari duk abin da kake gadara da shi kana tunkawa da shi sai Allah ya nuna maka iyakacinka a ciki fir'auna mai ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsiruna ba ni ke mallaka misra ba duk waɗannan koramo tekuna duk ba karkashin mulki na suke tafiya ba ku da hankali ne da Allah zai halakar da shi cikin mai halakar da shi ruwa ba mu ne 'yan siyasa ba ba mu ne kaza kaza karshe siyasar nan za ta halar da kai ba mu ne duk abin da kai gadara da shi kai alfahari da shi Allah nuna maka iyakacinka a ciki sai ka samu kaskanci a ciki ba abin da zai tsirar da kai sai riko da gaskiya da bin gaskiya haka fir'auna ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru sai Allah ya nuna masa bai isa ba Abin da ka rena da shi din nan Allah zai iya halakar da shi sai aka halakar da shi a cikin me walil mazlumi farajun qaribun wa nasrun muhaqqaq wanda kuma aka zalunta in yayi hakuri ista'inu bis sabri was salati wata rana Allah zai zo ya yaye masa ya bashi nasara ya bashi ya cin nasara ya fitar da shi cikin masifu kan in ja'i bani isra'ila al mazlumina kamar yadda Allah ya tsirar da bani isra'ila waɗanda aka zalunta ala yadi fir'auna wa alihi wa kana al-inja'u idan randa aka tsirar da su kenan randa aka tsirar da su din nan rannan suka dauke shi idi shine zulhijja ashar zulhijja kenan musawjiban shukran ilahi wa yawm ashura kenan wa sara yawm ashura wa huwa ashir min shahr al-muharram yawm siyam ash-shukri ranan da ake azumin godiya kenan da suke yi banu isra'il mana yahudawa manzo Allah shiga madina ya tarar da su suna azumin ashura saboda suna gode ma Allah ran da Allah ya tsira da mm, annabi Musa kenan da mabiyansa rawa muslimun an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadima al-madinata فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء manzo Allah ya zo Madina sai ya samu Yahudawa suna azumi ranar Ashura fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye su yace ma hadha al-yawm allazi tasumunahu wace rana ce wannan ranar da kuke azumin azumtarta fa qalu sai suka ce hadha yawmun azim. wannan rana ce mai girma a wajenmu anjallahu fiha fihi Musa wa qaumahu a cikin wannan ranar Allah ya tsirar da Annabi Musa da jama'arsa wa gharraqa fir'auna wa qaumahu a wannan ranan Allah ya halakar da fir'auna da jama'arsa fasamahu Musa shukuran sai annabi Musa ya azumci wannan ranar saboda gode ma Allah fa nahnu nasumuhu shi yasa mu ma muke azumtar wannan ranan. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum mu kuka fi cancanta da Musa daga ku sai samu ma za mu yi fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amara bi siyamihi sai manzo Allah ya azumci ranar Ashura yace ayi azumin ranar Ashura qala tirmidhi wa ruwiya an ibn abbas annahu qala sumu at-tasi'a wal 'ashira an rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace ai azumin tara da goma wa khaliful yahuda usaba ma yahudawa wa ihtajja bi hadha al-hadith ash-shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ishaq بسم الله اقرأ وإذ قلتم يا موسى فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا لهم هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وكونوا حقا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض faman da annabi Musa ya ta fama da banu Isra'ila kenan za a ji manya-manyan maganganu banda kamar annabi Musa ba wanda zai iya haƙure ma waɗannan al'amurra saboda yahudawa hulɗa da su yana matsalolinsu na da wahala ƙwarai da gaske suka ce lannu da laka hata na rallaha jiharata afa tatma'una da haka suka kawo inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya ya ce na huzuwa ba abinda ba su yi ba annabi Musa ba ya bi a hankali aka tafi tare da cewa annabi Musa yana da zafi aka akasin annabi Isa annabi Isa aka ce shi yana da sanyi me ya aka yi aka fahimci wannan aka ce kowa farkon fara manzancinsa da'awarsa da me ya fara annabi Musa cewa ya qaumi lima tu'zunani wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaiku wannan mai zafi ne ko mai sanyi ne da zafi annabi sa kuma ce wa idh qala ya bani isra wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna bidat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin wannan da annabi sai fada mai sanyi ne ko mai zafi mai sanyi ne amma duk shi sai da annabi Musa ya fama da Yahudawa Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم